sauraro barkanmu da warhaka sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. A wannan makon Wannan shirin ya leƙa jihar Maraɗa a jamhuriyar Nijar inda mahukuntanta suka kaddamar da wani gangamin wayar da kan mata kan cutukan da suka shafi sankarar mama da kuma kansar bakin mahaifa. Biyu bayan alkalaman da ke nuna samun akalla mata dubu goma sabbin kamuwa da cutukan biyu cikin shekarar da ta gabata da kaso mai yawa a Maraɗi. Dakta Mamuda Adamu shine shugaban tawagar da ke jagorantar gangamin wayar da kan da kuma gwaji ga tarin matan a jihar Maraɗi ya kuma yi mana ƙarin haske kan muhimmancin wannan gwaji. Ma'anar waga kamfe shine eh, ciwo ne kaɗan kaɗan muna jin shi a wani waje mai hannun ga fara zauwa nan a gare mu muna ganin shi ga yan uwan mu mata to shine aka ce daga ka ya yi magani don ku shi irin wanga ciwo in aka gano shi da tun da wuri ana iya maganin shi eh amma in ya riga ci karfi to fa mu ma sai dai adda shekarun da aka kayyade duk macen da ta fara jima'i ya kamata a ce mai aure kenan mai aure ya kamata a ce duk shekara tana yin wanga bincike daga nan ne za a tun da mu in muka yi muna gane ganewa ta hanyar da in abin nan ya fara shiga kenan yaya ne kamata a taro shi kyauta ne ko ku biya kyauta ne kyauta ne don babu dalar da mace za ta biya kiran da za mu yi ma al'umma da mata da magidanta su ba da haɗin kai su ba da izini ga matan su zo a masu wanga bincike mata ne yan uwansu za su masu wanga bincike saboda rigakafi ya yi magani madam amiru maimuna likitar mata ce kuma mai bincike a ɓangaren waɗannan cutuka na sankarar mama da kansar baki bakin mahaifa ta kuma yi mana bayani kan haɗarin wannan cuta. cancer Dalilan da ke haifar da sankarar bakin mahaifa suna da yawa. Akwai wasu kwayoyin cuta da ake kira da HPV. Yawanci su ne ke haddasa sankarar bakin mahaifa. Kuma kwayoyin cuta ne da ake samu galibi a wajen yin jima'i. Hakan nan rashin cikakkiyar tsaftar jiki da ta banɗaki na sa a samu kamu wannan cuta shi yasa muke yin wannan gwaji kuma shi wannan gwajin ya fi shafar mata waɗanda suke haihuwa kuma har yanzu suke ci gaba da mu'amalar aure da mazajensu ina nufin mata masu aure kenan waɗanda suke ci gaba da haihuwa fannin sankarar mama kuma wannan ya danganta ne daga ƙwayoyin halittar mama wasu na da saurin haɗarin kamuwa sai kuma abincin da muke ci gaskiya a yanzu abinci yawanci gurɓatacce ne musamman wanda ke saka saurin L'alimentation aussi, qui est vraiment l'obésité, ils peuvent donner ces cancers-là, les deux cancers-là. Ana dai ganin dandazon mata a cibiyoyi biyar da mahukuntan na Nijar suka kafa cikin jihar Maradi don gudanar da wannan gwaje-gwaje na cutukan sankarar bakin mahaifa da kuma sankarar mama. Ga dai wasu da wakilin Misalisu Isa ya tattauna da su a gwajen gwajin. Mu dai mu an an kire mu ne an kake a toho ana diban mata. Ana diba wajen nanna <laughs> da kasa saboda infection ko wani tusa da mutum yana zaune da shi bai sani ba. Shi an mahari mun ka to muna zaune cikin duhu ba mu san abin da mu keke mu zo a diba mu sa abin da ake yi ah, ya fara ba mu tsoro gaskiya wallahi ya fara ba mu tsoro tunda mutane da dama ba su zuwa likita kamar okazion ne mutum ya samu sai ya zo ya diba ya gani mun zo na dan mun an ce ana diba lahiyar mahaifa da na nono kansar da litiyarsa da na kwal da haka nan muka so tunda baka san kana dai zamana ba likita kake zuwa control kenan wa gada ma gwamma ka zo ka gani ya abu ya daidai da adadi sai ya za abin ga karan kwana shi yasa ake ba mutane tsoro yanzu da kashi an ce ana yi ba ka tsatsaya tunda kai in baka samu dama kana da kuɗi ba kar ta ya kashi an ce ana yin na kyauta don shi muke tahowa. To abin da ya kawo mu likita saboda lahiyar jikinmu shi ya kawo mu likita muka zo wajen gwaji. Gwajin mayuwa da kansa shi ne ce mu zo a gwada mu a gani a yanzu dai ne za mu shiga cikin sha Allah in Allah ya yarda amma dai wanda aka ma alhamdulillah da wanda ya hito wanda ke da matsala ana gaya maya wanda kuma bai da kuma ana gaya maya tun a shekara ta 2021 gwamnatin Nijar tare da kungiyar da ke sa ido kan ayyukan nukiliya ta duniya suka bude wani sashe na kona cutar kansa a birnin Yamai don taimakon masu fama da wannan cuta lamarin da ya rage mutuwar masu kansa kansar. Madam Ramatu likita ce a wannan bangare ta faɗa mana yadda suke wannan aiki na tantance matan da ke ɗauke da waɗannan cutuka na kansar mama da ta mahaifa. To abubuwan suna nan gudana daidai. Me yasa na ce daidai dan mata duka mun ga mata suna sun to da ƙarfi wurin da fi sashi ga. Da jiya zuwa yau mun samu wajen mace eh, saba'in kaga yanzu na ma sa yayi amma mun kai wajen mace saba'in da mun ka samu kuma mata sai zawa suke kenan ina tamma mata sun ga gane muhimmancin wannan depistage kin dan duk macen da tana cikin tana ganin namiji ya kamata ta zo ta yi wannan depistage duk macen da ta kai aihuwa ta dauke ciki ta aihu ya kamata ta to ta yi wannan depistage kin dan wannan depistage in ka yi shi in an yi shi tun da kingin wuri shi ke sawa a yi rigakafin macen kar ta ta yi nan zuwa shekara goma zuwa shekara goma sha biyar kar ta ta yi wannan kansarkin mun samu ma matan da adda kansarkin amma mun samu waɗanda test testikin yake positif dan ma an ce mu testikin shi na positif ba kawo an ce mutum na nan ga yin kasar ne me kawo ana ce a macen wannan macen a yi hankali wannan macen tana ima nan da shekara goma zuwa shekara goma sha biyar hakan ga ta yi kansar kin mm. matan ga da sun suke positif ba ana bin baya gare su ne a yi musu magani a yi musu tarattama daga sawa kasu ta yi zuwa wurin kansar nan mm. ka gani za a musu maganin da za a zai hana su nan da shekara goma sha biyar kin zuwa shekara goma cikan sarkin nan. Masana kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa nau'ikan cutukan kansar biyu su suka fi addabar mata tare da kai su ga mahalaka duk wada cewa ana iya yin tiyata har a samu waraka sai dai sun yi gargaɗin cewa akwai matakin da in har kansar ta kai ba a iya tiyata ga dai kalaman ƙwararriyar likita madam amiru maimuna. Les voies à suivre, la première des choses, ce qu'on est en train de faire le dépistage. Abin na farko shine irin bincike wanda muke yi a halin yanzu duk mace ya kamata a duba ta don a ga in babu alamu a jikinta don rigakafin cutar kansa sannan dole ne a rika cin abinci mai tsafta kana lokaci zuwa lokaci ana ganin likita don binciken gaggawa a dinga duba mama in babu wani kululu a ciki sannan a rika irin wannan bincike na gano kwayoyin cuta na hbv sannan a duba idan babu wasu cututtuka da ake ce ma infection waɗanda eh, ke baiwa kansa damar samun gindin zama Jamhuriyar Nijar na sahun kasashen Afirka 28 da ke da na'urar kona cutar kansa da ake kira radiotherapy wanda ya ba ta damar karɓar masu wannan laro. larura na ciki da makwabtan kasar don yi musu magani lamarin da ya sanya sarki katsinar maradi sultan alzaki kira ga mazaji don ganin sun bai wa matansu damar zuwa wannan gwaji lalle mun samu ziyara likitoci wanda aka aiko daga minista ta mutakiyar lahiya ta niger sun zo musamman don su yi wani aiki a nan maradi bisa gane ciwon daji na ma'aikata haihuwa da gane ciwon daji eh, na nono to domin shi ne suka zo wannan aiki eh, gwamnati ta ɗauki nauyin shi kenan kyauta ne za a mamata shi shi ciwo ne wanda lokacin da ya bayyana to ba ya taruwa amma in Allah ya sa lokaci zuwa lokaci ana zuwa ana bincike to ana iya a samu a taro shi kenan shi yasa ne muna kiran duka mata da mazansu ba su izini su tafi a yi wannan bincike zuwa yanzu dai tun bayan a wannan gangami an samu akalla mata 23 da za a yi wa tiyatar waɗannan cutuka kama daga kansar ta bakin mahaifa da kuma sankarar mama lamarin da ake ganin shi ya ƙara zaburar da tarin mata wajen yin dafifi da nufin karɓar wannan gwaji. Allah ka taimake mu amin. madalla duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international a rafai kana wakilin mu salisu isa sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya